Ƙungiyar ECOWAS ko kuma Sidiyawo ta sanar da wasu sababbin matakai kan jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar Hamas da ke gwagwarmaya da makamai a zirin Gaza ta yi gargaɗin cewa raguwar waɗanda ta yi garkuwa da su isra'ila wanda ta yi garkuwa da su ba za su fito da rayukansu ba in har ba cika mata ta ba. Ƙasashen Saudiya da Iraki da ke da arzikin man fetur na adawa da daina amfani da makamashi mai gurɓata muhalli. Ƙungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko CEDEAO ta kafa wani kwamiti da zai tattauna da jagororin juyin mulkin jamhuriyar Nijar kan batun miƙa mulki ga hannun farar hula da kuma yiwuwar sassauta takunkumin tattalin arziki da ƙungiyar ta ƙaƙabawa wa ƙasar tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula ƙarƙashin haɓararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum. Wannan dai na kunshe ne cikin takardar bayan taro da kungiyar ta ECOWAS ko sai da wata kammala Abuja fadar gwamnatin tarayyar Najeriya inda suka sanar da dora alhakin tattaunawa da shugabannin gwamnatin sojan ta Nijar wajen ganin an sanya lokaci da za su mika mulki ga gwamnatin farar hula a takaitaccen lokaci kan shugabannin kasashen Togo da Saliyo da kuma jamhuriyar Benin. tun da fara dai shugaba bola ahmad tinubu na najeriya kana jagoran kungiyar ta ecowas Kosse da yawo ya bayyana cewa kungiyar za ta yi duk mai yiwuwa domin tallafa a kasashen yankin da ke karkashin jagorancin soja da masu sojojin da suka yi juyin mulki a kasashen wajen ganin sun koma kan turbar demokradiyya sai dai duk da haka kungiyar ta ecowas kose da yawo ta yi gargadin cewa in har sojojin da suka yi juyin mulki a niger din suka ki bayar da haɗin kai ga wannan kwamiti to tabbas kunkumin da kungiyar ta kakaba musu zai ci gaba da ma yiwuwar yin amfani da karfin soja wajen tabbatar da dawo da mulkin demokradiyya a kasar. A nan kuma rundunar sojojin Sudan ta sanar da cewa ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross da dama sun jikkata bayan da aka yi wa ayarin motocinsu aka kai wa ayarin motocinsu hari a yayin da suke kokarin tsiratar da fararen hula da suka hadar da 'yan kasashen ketare daga jami'ar St. Mary da ke kartun babban birnin kasar. Cikin wata sanarwa sojojin na Sudan sun ce an buɗe wa yaran motocin jami'an Red Cross ɗin wuta ne bayan da suka saba yarjejeniyar da suka cimma tare ta hanyar tunkarar wajen da suka ja tunga domin bayar da kariya da mota mallakar mayakar Rapid Support Forces wato RSF. sai dai a wata sanarwa ta daban da kungiyar mayakan na rsf ta zargi sojojin da kai hari har ma ta bayyana cewa an halaka an halaka jami'an kungiyar agajin ta red cross wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar igad da ke shiga tsakani a yakin gabash a yankin gabashin afirka ta sanar da cewa ta cimma nasarar samun haɗin kai bangarorin da ke yakar juna a sudan ɗin wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta domin samun damar hawa kan teburin tattaunawa ta kawo karshen rikicin ko da yake bata yi wani ƙarin haske ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ƙungiyar Hamas da ke gwagwarmaya da makamai a yankin zirin Gaza na Falasɗinu da kuma a yanzu take yaƙi da Isra'ila ta yi gargaɗin cewa babu wani wanda cikin waɗanda babu wani cikin waɗanda ta yi garkuwa da su da suka rage a hannunta da zai fita da ransa in har ba a biya mata buƙatunta ba. Kakakin bangaren mayakan kungiyar Abu Ubaida shine ya bayyana hakan. Cikin wata hira da aka watsa gidan talabijin yana mai jaddada cewa sai an saki fursunonin Falasdinawa da ke hannun Isra'ila da kuma biya musu sauran bukatun su tukunna. Isra'ila dai ta sanar da cewa har yanzu akwai mutane 137 a hannun kungiyar Hamas da take garkuwa da su a yankunan Falasdinu. Yayin da kasar Qatar da ke shiga tsakani ta bayyana cewa suna tattauna batun kara samar da wata yarjejeniyar tsagaita wuta bayan ta mako guda da ta wargaje a ranar ga wannan wata na Disamba da muke ciki. Sai dai Dohan ta yi gargaɗin cewa yadda Isra'ila ke ci gaba da ruwan bama mai ji ba gani na ƙara sanya shakku kan yiwuwar cimma wata sabuwar yarjejeniya da za ta taimaka wajen kai kayan agajin jinƙai. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da ta cimma wani ƙuduri da ke buƙatar kai kayan agaji nan take yankin na zirin Gaza. A nan kuma a wani mataki na mayar da martani kan har-haren Isra'ila a Lebanon wani babban jigo a kungiyar Hezbollah ta kasar Hassan Fadlallah ya bayyana cewa zafafa har-haren Tel Aviv a kasar su ya buɗe wani sabon babi na karuwar tashe-tashen hankula da ya sanya kungiyar ke mayar da martani da sabon nau'ukan har ta Cikin wata sanarwa da aka aike wa kamfanin dillancin labarai na Reuters, Fadlallah ya bayyana cewa karuwar tashin hankalin ba zai girgiza Hezbollah har ya sanya ta daina baiwa kasar ta kariya ko kuma dakatar da goyon bayanta ga yankin zirin Gaza na Falasɗinu ba. manyan kasashen da ke da arzikin man fetur a albarkatun man fetur a duniya wato saudiya da iraki sun tsaya kai da fata a taron sauyi ko dumamar yanayi na duniya wato cop 28 da ke gudana a yanzu haka a birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa dangane da adawa da matsin lambar da suke fuskanta kan lailai su ajiye adawar su ta fara daina amfani da duk wani makamashi da ke gurɓata muhalli wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ya rage ƙasa da sauyi 48 a kammala taron inda babban mai masaukin baki gana jagoran taron na COP28 shugaba Sultan Aljaber na haɗaɗɗiyar daular Larabawan ya gayyaci ministocin kasashen su bayyana ra'ayinsu a wani taro da suka gudanar a tsakanin su. Duk da cewa Aljaber ya yi kira taron ne domin neman maslaha da haɗin kai yana mai gargaɗin cewa ba za a amince da gazawa ba sai dai kasashen sun tsaya kyam kan bakansu. karshen labaran duniyar kenan kai tsaye za mu shiga fagen shirye-shiryenmu inda za mu fara da DW ra'ayin malamai. Masu mu Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu barkanmu da warhaka lalai marhabin da kasancewa da ku a cikin wannan zaure da mukan tattauna batutuwa da suka shafi rayuwar bil'adama musamman ma a kasashenmu na Afirka. A farkon wannan makon ne Najeriya ta waye gari cikin wani yanayi na juyayi sakamakon wani hari da jirgin sojoji ya kai bisa kuskure akan wasu masu bukukuwan maulidi a jihar kaduna tun shekara ta 2017 dai an kesta cewa kusan mutane sama da 300 ne suka rasa rayukansu a ire-iren wannan har-hare da ake kaiwa bisa kuskure na sojojin wanda ake dangantawa da kokarin da ake na kakkaɓe masu ta'adda ko kuma masu tada kayar baya a tarayyar najeriya jihohi kamar zamfara maiduguri da niger da nasarawa sun fuskanci ire-iren waɗannan hare-hare wadda suka haddasa asarar rayuka da dukiyoyi kafin na Kaduna da ya faru a wannan makon. Malamai a wannan zauren za su yi ƙoƙarin tattauna waɗannan hare-hare da ake yawaita fuskanta a tarayyar Najeriya. Ina mafita kuma ta yaya za a shawo kansu da kuma matakan da za a ɗauka na ganin cewa an rika taimakawa waɗanda ko kuma ce 'yan uwan waɗanda waɗannan haɗarruka suka ritsa da su. A layi muna tare da Kaftin Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya wanda kwararre ne a fannin tsaro kuma shine shugaban kungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa reshen tarayyar Najeriya. Akwai Hajiya Khadija Gambo wadda kwamishinar dindin ce ta Kaduna Peace Commission ko kuma hukumar wanzar da zaman lafiya ta jihar Kaduna. Akwai Abdulaziz Suleiman wanda shine kakakin kungiyar dattaban Arewa malamai ina muku maraba tare da Suleiman Babayo da muke tare da shi a nan ɗakin watsa shirye-shirye. Kai tsaye zan fara da Kaftin Abdullahi Bakoji. A ɓangaren ku na ƙwararru a fannin tsaro, me za ka iya faɗa a dangane da irin yawaitan waɗannan kurakurai da ake samu duba da cewa Najeriya ta kai matsayin ƙasa da za a ce jami'an tsaronta suna da masaniya wajen bambanta shin ina ne watakila suke amfani da waɗannan jirage ko marasa matuƙa ko kuma bama-bamai da suke jefawa za a iya bambanta tsakanin wannan matsugunni ne na fararen hula wannan kuma wuri ne da za a iya cewa waɗanda ake neman ko kuma 'yan tawaye ko 'yan ta'adda ko masu satan mutane ke ɓoye ina matsalar take to hajiya zainab wato al'amarin najeriya mu kullum abin da muke faɗi shine sai dai addu'a saboda al'amura ne masu rikitarwan gaske kwarai da gaske kuma saboda a harkar tsaro ko harkar sojin najeriya muna da tabbacin cewar akwai kwarewa kwarai da gaske domin wannan abu gaskiya a cikin tsakanin shekara ta dubu da goma sha hudu zuwa 2023 nan da wannan abu na kaduna ya faru ina jin an yi shi ya kai kusan kashi goma sha shida a jihohi daban-daban daban-daban daban-daban har da ita kadunan da take ta samu shiga a wannan lokacin saboda haka abubuwa ne wanda tun a wancan lokacin mun yi maganganu masu yawa cewar ba farashin rashin kwarewa bane yawanci abubuwan nan akwai ganganci ko kuma akwai wasu wasu wasu abubuwa watakila na ɓoye ko akwai wani lauje cikin naɗi ko kuma makamancin haka dalilin da yasa muka ce haka ana samun kuskure ba wai ba a samun kuskure ba saboda a wasu lokutan mu ga ne ba jiyo ba an samu kurakurai waɗanda aka yi harbin ko muka yi bincike muka tabbatar cewar kuskure ne wannan ba ma a najeriya ba ne wani lokaci da muka je fiskin a wasu ƙasashe na daban to mun ga wannan kuma mun ji kuma mun gamsu mun yarda to amma a nan najeriya abin da yake faruwa duk inda ka ji an yi bom din nan a wajen gari ne ba a cikin gari ba idan ka bar a cikin gari ne to kafin a iya tantance asalin wani gida ne 'yan ta'adda suke ciki ko kuma wanda ake so a kai wa hali suke ciki wasu wasu lokutan yana da ɗan wahala to amma a daji a fili wartal inda dukkanin waɗannan haɗarurruka guda goma sha shida suka faru daga alif dubu biyu da goma sha hudu zuwa wannan lokaci za ki ga cewar a daji abubuwan suka faru wanda kuma idan ma misali kafin mu kawo ga kan shi drone din yawanci alfa jet ɗin mu jet bomba shine yake wannan arnar to sai ki ga cewar shi wannan alfa jet bomba din daga ciki suna da vernacular wanda suke jawo ne sai dawo kusa idan suka jawo za su iya gani kuma za su iya bambance farin kaya za su iya bambance ɗan ta'adda ta yaya za su bambance shi ne dan ta'adda koyaushe idan dai har cikakken dan ta'adda ne kuma ta'addanci ne shirin yi har za a yi masa wannan za a kai masa wannan hari misali to za ki ga cewar yana da makami a hannunsa kuma daga sama za su iya hangowa za su gane cewar akwai wannan makami idan babu kuma idan suka leka shi ma za su iya ganin cewar babu makami Kaftin hmm. a bari mu duba a bangaren ku na kwararro shin ya dace a yi amfani kamar da jirgi marasa matuƙi a gari kamar Kaduna musamman ma irin 'yan ƙauyukan nan duba da yanayi da ake ciki na rashin tsaro ya dace ko bai dace ba. Eh, hajiya zan ce miki bai dace ba domin shi da dalilin babban da nake kawo miki cewar wani irin rana ne ma ya kamata a ce an yi amfani da shi jirgin na marasa matuki abin da ya sa ake amfani da drone a duniya gaba daya shine an kirkiro shi ne ba don komai sai don a sauƙaƙa mutuwan al'umma rayukan al'umma su a rage kashe su saboda hmm. shi a takaice dama an sani babu matuƙi a cikinsa. to dalilin da ya sa tsoro shi ne inda guraren da suke da tsanani suke da misali haɗarin gaske na idan aka tura jirgi watakila jirgin nan za a iya harbo shi da makaman harbo jirage irin su anti aircraft da ake harbo jirgi irin su blow fire da ake harbo jirage da dai sauran wasu makaman da ake amfani da su wajen harbo jirage to idan aka tabbatar za a iya samun wannan matsalolin a wannan gurin to shi ne fa sai a tura wannan ya je je shi idan aka dace aka yi nasara shi kenan sai a yi nasara a kashe duka waɗanda suke gurin 'yan ta'addan kuma sai an tabbatar shin an yi rifotin cewar wannan gurin yana da hadari an ji an duba kare da bukatan irin wannan matakin yana bukatan irin wannan yanayin ko kuma a sojoji kawai za a tura su je suke wajen su kama wa'annan yan ta'adda misali idan ma har da a ce an tabbatar yan ta'adda ne ko da yan ta'addan ne fa sai an tabbatar suna da hadarin da mm. ba za a iya zuwa a kai musu hari kafa da kafa da motocinmu na yaki da muke da su a Najeriya ba to zan dawo kanka captain Zan sake dawowa kanka Hajiya Khadija Gambo. Ku ne a hukuma da zan ce da ke tabbatar da wanzuwar zaman lafiya a Kaduna kuma tun bayan da aka samu wannan hatsari da zan ce bisa kuskure kamar yadda ake faɗa. Wani mataki kuke ɗauka na ganin cewa kun haɗa kai da gwamnatin Kaduna na taimakawa waɗannan wanda wannan iftila'i ya ritsa da iyalansu? To, um, a gaskiya wato da ike aikinmu ya shafi wato zaman lafiya ne to zan iya cewa ah, akwai wasu abubuwa da mukan yi tarayya da shi ah, da mu da jami'an tsaro ba ma mu kaɗai ba hatta wanda suke harka ta kasuwanci ko wani abu wato shi ne ah, tattara bayanai wato aka ce intelligence tattara bayanai muna a tattara bayanai wanda na tabbatar sojojin najeriya da sauran jami'an tsaro suna irin wannan wato abin da ake nufi na tattara bayanai to shi dama tattara bayanai na farko in an taro shi ai yakan zo ne da abubuwa da yawa da mai amfani da mara amfani to anan kuma abin da ya wajaba shine wato ai analysis shine a bincika a zarfafa bincike a kan wannan bayanai da aka samu to mu abin da muke gani shin an yi wa'annan abubuwa na zama an ƙididdige bayanan har wannan abu ya faru to mu muna ganin gaskiya akwai matsala ba a samu yin hakan ba Saboda har yanzu akwai bayanai masu karo da juna a dangane da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan harin. Uh, mafi yawansu yara ƙanana ne da kuma mata waɗanda hmm. a sauwaƙe za a iya gane cewa waɗannan fararen hula ne suke biki tun da kin akwai rahotanni da ke cewa ma yaran suna sanye da kayan bikin maulidi. wane ne wannan wanda ya yi bincike ya samo labaran asiri cewa wannan gurin akwai wato miyagun mutane da suke zaune a gurin kuma yaushe kamata a kai wani abin shine muke mamaki wane ne wannan a ka'ida ita ce ko da an ka labarai za a yi abu akwai sa ido lura tabbatar da ingancin labarin kuma akwai abin da muke kira na ka'idar wato duno ham shine da hausa wato kamar ba cuta ba cutar ba hmm. kuma sai ga shi ba na zato akwai dan ta'adda guda ɗaya da aka same shi a wannan guri illa kawai an samu mutane ne kamar yadda kika faɗi wato harka ne na abin da ya shafi addini na na maulidi to kin ga wannan mm. gaskiya ya dagula mana al'amari domin kokari muke dama jihar nan tana ta fama dama da rikice-rikice uh, kala-kala mm. Alhaji Abdulaziz Suleiman mun kasance a yankin arewacin Najeriya na tsawon lokaci da fuskantar ire-iren waɗannan har A matsayinku na dattaban Arewa, yaya kuke ganin matakan da gwamnati ke ɗauka na cewa za a yi bincike a baya mun ga irin asarar rayuka da aka yi. Akasarin abubuwan da suka faru har yanzu wasu ba a bayyana su ba. Kuna ganin a wannan karan za ta sauya ne kuma wace irin rawa kuke takawa matsayinku na dattaban Arewa na ganin cewa an bi diddigin ire-iren waɗannan harka don kare rayukan fararen hula. Ba abin da zai sauya. Mu mu taɓa yadda ma cewa hatsari ne aka samu ba. a shirye ake wannan abin da gangan ake yin shi ai duka inda aka zayyana hare-haren da aka kai irin wannan na bama bama aka kashe al'umma ba inda aka yi shi a kudancin Najeriya duk arewacin Najeriya ne kuma ai ba arewacin Najeriya kawai ake fama da yan ta'adda ba akwai IPOB a kudu maso gabas ba a taba jin inda bam ya kuce ya fada ma mutanen gari ba sai a arewacin Najeriya ko wata ɗaya bai wuce ba jihar Niger aka mm. kashe mata yan buki da irin wannan bama mai sannan kowane lokaci sai a ce kuskure ne to idan har kuskure ne aka yi abu so ɗaya so biyu so uku ai ya kamata a daina ma yakin inda haka za a ci gaba da yi kuma in ba rashin gaskiya ba tun da suke yaƙe-yaƙen su da 'yan ta'adda suka taɓa ganin mutane a tare haka a guri ɗaya 'yan ta'adda suka suka sa musu bam kuma a ce ba su da ba su da ilimin da za su iya bambanta mace da namiji ba su da ilimin da za su iya bambanta kananan yara da hijab a jikinsu da dan bindiga mai bindiga a hannun shi kaga ba su da wani amfani saboda haka mu bamu yarda da cewa wai kuskure ba ne magana ce ta shiryayyen abu ake yi ana ana zuwa dazuzzukan mu ana kakashe mana al'umma a wannan ma asirin su ne ya tonu da yake shi gwamnan Kaduna alhamdulillah ya tsaya tsayin da daka akan abin ai da farko hukumar sojoji ta ba su bane sai da gwamna ya tsaya ya zazzare ido sannan suka fito suka ce su ne suka ce an ce musu akwai yan ta'adda ya za a ce an ce maka akwai yan ta'adda ka je ka samu guri kaman kamar tatsuniya kuma duk ba abin da ba su sani ba saboda haka mu a matsayin mu na kungiyar da dattawan arewacin Najeriya mun ba da sanarwa kuma za mu dage akan wannan sanarwa cewa wannan bincike da aka ce za a yi ba mu ma yadda a ce su gwamnati ne da su sojoji za su binciken nan ba a zaɓo mutane sahihai daga cikin al'umma a sa su a ciki su yi bincike na gaskiya tun duk wa'ancan bincike binciken da ake cewa an ba wanda ya ji sakamakon binciken nan har yanzu duk su ji hanyoyi da wanda aka kashe din nan ko diya ba a bayar ba kuma mu abin da muke faɗi shine hukumar Najeriya da hukumomin sojoji su bi hankali kar su kawo fitinan da ba su iya karewa ba muna bakin kokarin mu wajen tusasa mutane to an fara kai mutane bango tun da yanzu kowa a arewa ya gane cewa daga ake wannan abin a ce shi wajen hari goma kuna kuskure kuna kakashe mutane amma a ce ku gyara ba. To Allah ya kyauta. Suleiman Babayo har nan da aka kai a Kaduna. Bom ɗin na farko ya sauka aka ce tsakanin karfe tara da minti arba'in da biyar zuwa karfe goma. A lokacin da mutane suka zo suna taimakawa waɗannan mutanen da wannan bom ɗin ya ritsa da su. wajen misalin karfe 11 kenan a lokacin kuma sai bam na biyu ya sauka idan ka duba wannan ka kuma dubi yadda ake ci gaba da muhawara akan wannan batu a kafofin sada zumunta na zamani saboda a cikin har-haren da suka faru a baya-bayan a tarayyar najeriya zan ce wannan shi ya fi ɗaukar hankali ana iya cewar watakila shafukan sada zumunta za su taka rawa wajen ganin cewar an tabbatar da adalci a irin bincike da ake na ire-iren waɗannan har-haren najeriya wato na farko dai mu san shafukan zumunta abin da yake daukan hankali shine kawai su suke bi gobe ma wani abu ya faru suka ga zai ɗauki hankalin mutane ko ma zai amfani mutanen ko ba zai amfana ba ta nan za su karkata amma idan aka duba to a arewa har yanzu mutane sukan nuna cewa in abu bai shafe su ba ko bai shafi waɗanda suke da aƙida ɗaya ba kamar ba ruwansu to waɗannan su ne matsaloli ba san cewa duk bambancin ra'ayi akwai maganan adalci tsakanin al'ummomi ba cewa ko da mutum ɗan jam'iyyan ku ne ko ɗan addinin ku ne in yayi ba daidai ba game da rashin adalci ka tashi ka nuna to wannan shine zai kare ci gaban rashin adalci maganan wai waɗannan sojoji kuskure ne ko ganganci bincike ne zai nuna amma dai zai wuya a ce sojojin da ake biyan su da kuɗin 'yan ƙasa su tashi su aikata irin wannan gangancin wato ni na fi ganin cewa idan kika duba da ga bangaren tsaro ana kashe kuɗi mai yawa to amma kuɗin yawanci a ina suke karewa ina gani ni a nan matsalan take wato tattara bayanan sirri yana da muhimmanci amma akwai kuɗi a wurin ko kuma kuɗin suna abuja inda herkwatan tsaro yake ana sayan na'urorin sanyaya ɗaki wa manyan jami'ai da manyan motocin alfarma